الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan daura ta alfiyatul usul wa bina ilfuroyi alaiha wacce al'allama a sheikh abdallah bin fodi ya wallafa wanda ya rasu a shekara ta 1245 wanda nazum ne na littafin Miftahun usul ila bina ilfuro ya alal usul wanda ibn misani ya wallafa a wannan darasi wanda shine darasi na goma sha biyar a jerin darussan da ake gabatarwa a cikin wannan littafi a wannan gari na maiduguri a makarantar bara'imul iman a wannan rana wacce ita ce ranar sha bakwai ga watan juma'a da saniya shekara ta 1442 wanda ya daidai da rana ta ƙarshe ta watan januwari na shekara ta 2021 ce mun yi magana akan aksam na me aksam ɗin me aksam al inda muka ce al-mantuk ya kasu kaso na farko shine annas menene annas ma yufidu ma'anan wahidan min ghairi ihtimal mana abin da kawai yana nuna ma'ana ne guda ɗaya wannan shine annas me misalin sa ashara khamsa sitta ka gani idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil saban a wajen malaman malikiya wannan nassi ne duk malamai ma sun yadda nassi ne yawwa ya nassi ne akan su bakwai za a wanke a ah, akwai kuma abin da ake kira ne na biyu almujmal me almujmal ma ya tamilu ma'anai ne lamaziyata li ahadihi ma'alal aka shine wanda yake ɗaukar ma'anoni guda biyu ɗaya ba ta da bambanci da ɗaya me misalinsa alƙuro yawwa to Al-Ijmal yana kasancewa abubuwa guda nawa guda shida na ɗaya allaf a samu lafzul mufrad wanda zai zama mujmal kamar misali kamar alƙur'uko yana ɗaukar ma'anar yana ɗaukar ma'anar al tuhur yawwa barakallahu fikum na biyu lalaba sarfin lafza ne a tawil me na biyu a fi sarf fi sarf ma'ana ya zama wajen tasirifin kalmar ya zamanto an yi saɓani waɗannan suna ganin tasirifinta kaza wannan suna ganin tasirifinta kaza me misalinsa la tudarra walidati wasu suna ganin la tudarra manasa la tudarar wasu kuma suna ganin la tudarir saboda haka ma'anar dole za ta bambanta ina fatan mun gane to sai kuma a ah, na uku an an an fil nuqab yawa a ya zama a wajen nuqbar an samu sabani yaya take me misalin sa yawa yawa an tambaya annabi sallallahu alaihi kan kharazun wa zahab ko sai ce la tubahu hatta tufassal ya suka ce akwai wata ruwaya hatta tufassal malikiya suka rinjayar da ruwaya hatta tufassal saboda me saboda ruwayar hatta sumayya barakallahu fikum yawwa to sai kuma a shakal misalinsa yawwa na'am la tuba samaru hatta ya furika ko hatta me ma'anar yufraka hatta yi kuraje min tsumbuli hatta ya furi kafa hatta ya kuna sali li alil akal ina fatan mun gani mun faɗi guda nawa kenan guda uku ko guda hudu guda nawa muka faɗa hudu muka faɗa ɗaya ne ko biyu to bari mu ji za ka lalubo mana ɗaya to wanne ne na biyar at-tarkib yawwa at-tarkib misalin sa allazi bi yadi uqdatun nikah wane ne allazi bi yadi uqdatun nikah kila alwali wa kila azzawj to na biyar tafsilul murakkab ya zama abu a haɗe yake kuma sai a raba shi me misalin sa al-imama ya wanke annasiya shine misalin tafsirin murakkab na'am suna ganin cewa hadisi ɗaya ne ko ba a raba yake ba to na shida na jam'ul murakkab mana abin da yake a ware sai a haɗa shi me misalinsa samaratun ɗayyibatun wa ma'un horon yawa masha Allah i sittatal asbabi ko da alama kun fahimce su kun haddace su to bayan nan sai muka zo kan azahir ko azahir mun yi magana akan azahir to azahir <coughs> a me ma'ana azahir ma yahtamilu ma'anayi fa akthar huwa fi ahadihima azhar ko kuma arja mana ya zamanto mun yi amfani da kalmar ta kakala ta wajen malaman mantiq waɗanda suke so wasu suke cewa ba a san a ga lafzul mu'arraf a cikin ta'arif to sai ya zama gara mu ce me huwa fi ahadihima arja saboda su a wajen malaman mantik ba a san idan ka zo yin ta'arifi ya zamanto cewa a samu laf na mu'arraf din ko yaya a cikin ta'arifin ba sa su a samu lafzul mu'arraf a cikin ta'arif na'am ina fatan mun gane hmm. to a zahir nawa ne a asbab din shi la guda takwas guda takwas ne asbabul azahir asbab zahir guda takwas ne gashi in kun maka zo yanzu tawili za ku ji ya ce maka asbabu tawilatina samaniya misla asbabin zuhuril maziya ina fatan kun gane hmm. so asbabu zuhur guda takwas ne ina fatan mun gane to wanne ne na farko da aka kawo hmm? mana in ya zama suna yana da hakika yana da majaz yawa wannan yana daga cikin asbab na zuwa na biyu idan aka samu ɗazu ba ku duba ba yanzu kuma kuna duba al'istira ko ya kamar misalin ne al'ishtirak kama Amurko. ko e eh, al'amur yana ɗaukar alfi'il ne ko kuma al yana ɗaukar al'ujub ko kuma al yawwa sai kuma me at-taraduf at-taraduf wat-tabayun at-taraduf wat-tabayun yawa menene asali at-tabayun shine asali yawa sai kuma me al-idmar wal istiqlal ya zama sai an kaddara wani abu yanzu kuma ba sai an kaddara ba ma huwa al-asl sai kuma menene asali at-ta'sis me misalin shi haƙan alal musini shin yana nuna cewa ya waje ba kowa da kowa ko kuma illal musini to wanne ne wata fassara ce in maka ɗauka zai zama taki shi ne zai zama taki tasis fa ya zama alal musinin ne fakat ina fatan mun gane sa kun yi ƙoƙari a mun fara magana kan am ko a jiya mun fara magana akan am inda muka ce am akwai am iri nawa ne akwai iri nawa uku na farko la umumul lugawi umumul urfi da kuma umum al'aqli yawa shi kuma umumul lugawi ya kasu kaso nawa kaso biyu na ɗaya yawa wanda yake bi nafsihil umum mana shi da kansa am na biyu al'amma a gairi ko shi al'amun lugawi binafsihi guda nawa ne asma'ul shar asma'ul istifham sai kuma al'asma al-mausula al'asma'u mausula na'am tsaye ta sai kuma shi kuma al'am bai kamar wanne ayyu al al-mudaf ila al-ma'rifa kullu an annakiratu fi siyaqin nafi masha Allah yayi to sai mun gama ko to za mu tashi daga wasani na biyu kenan shine umumul urfi الحمد لله والصلاة ala rasulillah رسول الله قال الناظم ta'ala الله تعالى والثاني كل أموم عرفا بأمهاتكم تمثلا إذ عين العرف بالاستمتاع تحريمه يعم بالأنواع وإن خلا يعم ما يقدر لنفع الإجمال قيل يضمر قدر ضرورة كما في حرمت عليكم الميتة نفعا عممت نعم العموم العرفي شيني idan ya zamanto an faɗa abu wanda yake a dunkule to sai a ƙaddara wani abu wanda zai isa zuwa zai fassara wannan abin shine umumul urfi yawa wanda aka yi al'ada shine abin da za a iya nufi shine mala ya ce wasani ul umumin mahzufun jala urfan bi umma ummahatikum matsala. misali hurrimat alaikum ummahatukum saboda haka al'urf ayyana listimta ne mala yace tahrimuhu ya ummu bil anwa'i saboda haka zai zamanto tahrimuhu ya ummu bil anwa'i zai zamanto ya hada duka anwa ya hada duka anwa ina fatan mun gane zai zama ya hada dukkan anwa anwa'ul istimta ina fatan mun gane ka taɓa hannun mamanka da niyyar jin daɗi ko wani abu makamancin haka duka ya shiga ciki ya shiga cikin wannan shine abin da malam yake so ya yi bayani malam ya ce wa in kala ya ummu ma yuqaddaru idan kuma ba a samu abin da yake urfi ba to sai ya zamanto ya yi mu duk abin da za a iya kaddarawa لنفيه الإجمال kama يضمر قدر ضرورة كما في حرمت عليكم الميتة نفعا Ya yace akwai wanda suka ce kuma za a kaddara gwargwadon larura kamar misali hurrimat alaikumul maitatu hurrimat alaikumul maitatu kaga hurrimat alaikumul maitatu zai zamanto cewa an kaddara a cewa akluha ko alintifa biha amma su a wajen malaman malikiya intifa ne gaba daya saboda haka su a wajen su ba a ba a wannan ba a amfani ko da fatar dabba ta mutu ba a amfani da ita shi sa yake na fa'an ammamat amma wasu kawai za su kaddara akluha ne yawwa saboda hadisin da wasu sallallahu ya ga wata abu mushe yace ce hallanta fa'atun bijil ya da kuma hadisin bigal ya ihabu faqad tahura saboda haka suna ganin wannan lafazin amni ne bai keɓanta da wani a dabba wacce ana cinta ko kuma wacce take raye ba kuje malam وثالث الأقلي جاء في الحكم لعلة إلى القياس فمني فني فني كذا في كذا في مفعول فعل المنفي كلا أكلت الآتي بعد الحلف كذا كذا أعوى ما لن يتشى والثالث العقلي وجاء في الحكم أقوي أموم العقلي أموم العقلي شيني ما لن يتشى ينازواني لإلة إلى القياس فني معنى إذن أكسام سببي na hukunci mana illar ta sa aka shar'anta hukunci to duk abin da ya zo da irin wannan illar to shi ma yana shiga cikinsa shi ne al'umumul akali saboda haka yanzu misali a me yasa aka haramta shan giya saboda tana sa maye to kaga tunda saboda tana sa maye aka haramta to duk abin da yake sa maye ko bai zo a nassi ba shi ma haramun ne kamar yanzu misali idan muka ɗauki irin su a shisha irin su sholisho da sauransu kaga duka waɗannan zai zamanto cewa za su shiga cikin wannan gurin za su zama haramun ne a yi amfani da su ina ganin a fili yake kun fahimta shi ne malam ya ce ka za ka fi maf'uli ilin man hakanan al'umumul aqli yana iya zuwa a cikin a fi'il din da aka kore shi amma ba faɗi maf'ulin ba kala akaltul ati ba'da al-hilf kamar yace wallahi la a'kul kaga in ya wani abu sai yayi kafara saboda ya kora duk wani nau'i na cin abu sai ce fahim suhu bi kulli ma ma'kulin amma saboda haka in ya ci wani abu to zai zamanto ya warware abin nan din shi ya ce fa'in ya kun sarraha bil maf'uli fa'in ya kun sarraha bil maf'uli amma idan ya kawo maf'ulin ai za da shay'an wanawa maksusan fa'in da na tamfa'uhu khususan amma idan ya ƙara shay'an to kuma a zuciyar shi ya yi nufin wani abu na musamman to wannan niyyar za ta amfani shi kamar ya ce wallahi la a akulu shay'an shi kuma yana nufin kawai shinkafa to kaga idan ya ci kifi ko ya ci nama ba za a ce ya yi kafara ba ba za a ce ya yi kafara ba ina fatan mun gane wa zo haƙiƙatin majazun hal ya um والحق لا فالشهداء لا تدم من بتحمل الشهادة دعي إذ شاهد فيه مجال فاسمعي نعم كذا اشتراك كذا اشتراك وانتفاء ثلاث كره كره للا طلاق في إغلاق للشافعي وبالجنون الحنفي رد ورد بالأموم إذ يفي نعم malam ya ce hakanan lafazin da yake akwai yana ɗaukan hakika yana ɗaukan majal shin shi ma zai iya zama am ko ba zai iya zama am ba malam ya ce wal haƙula mana zancen da ya fi inganci shine ba zai zama am ba saboda haka yanzu da Allah subhanahu wataala ya ce wala ya abu shuhada'u idza ma du'u wala ya abu shuhada'u idza ma du'u me fassara wala ya abu shi wa idza ma du'u idan aka kira su to wannan shuhada yana da ma'ana guda biyu yana da ma'ana haƙiƙi yana da ma'ana majazi ma'anarsa haƙiƙi shine mutumin da yake da shaida a tattare da shi ina fatan mun gane kasan wannan makarantar ta bara'in misali wane ya saye ta kaga wannan kai kana da shaida a hannunka akwai kuma wanda za a kira shi ya zo ya shaida duk ana iya kiransu shuhada mana wanda za a kira shi na sayi guri kaza zo ka zama shaida to haƙiƙa ne a na farkon mana wanda ya riga ya san abin yake da shaida a kan shi amma a kira mutumin da zai zo ya karɓi shaida ya yi ta shahada a kira shi to shi kuma wannan majazi ne ina fatan mun gane shi kuma wannan akan shi majazi ne akan shi majazi ne ina fatan mun fahimta shine abin da malam yake so ya faɗa a nan gurin shine abin da malam yake so ya faɗa a nan gurin don haka shin in kalma a shuhada wala ba shuhada idan ma du'u za ta haɗa wanda yake da shaida a tattare da shi da kuma wanda za a kira ya shaida ne mala yace wal haqula man bi tahammulin shahadati du'i idh shahidun fihi majazun fasma'i saboda laƙin kalmar ashahid a kansa majaz ne malam yace ka zishtirakin wantifa hakanan lafazin da yana iya zama mushtarak yana kuma iya zama kawai yana nufin abu ɗaya ne to shi ma ba zai zama am ba a wajen wasu malaman sun ce ba am ba ne yace talaqi kurhin li la talaqa fi iglaqin lishafi'i wa fil jununi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la talaqa fi iglaq me ma'anar la talaqa fi iglaq eh menene la talaqa fi iglaq aka tilasta mutum ina fatan mun gane to su a wajen shafi'awa hadda junun ma ya shiga ciki a wajen shafi'awa hadda junun saboda haka har mahaukaci shi ma ana amfani da iglaq a kansa amma alhanafi radda shi alhanafi ya ce ina ya yi raddin wannan magana cewa ba zai yiwu a ce duka biyun za a iya amfani da su a wajen wannan ba saboda ne saboda shi a shi saboda ne saboda shi al’iglaq ana amfani da shi akan al ana amfani da shi kuma akan al-ikra ana al-iglaq ana amfani da shi akan al-ikra ana kuma amfani da shi akan al ya ce to ba za a iya ɗaukar shi akan akan ikra ba sai an samu qalila saboda haka su kuma a wajen shafi'awa suna ganin tun da dai ana amfani da su a duka guda biyu to kawai zai zama am ina fatan mun gane shika وقابل الإطلاق بالتقييد bila الأصل بلا ترديد بلا sha'i'un fi في جنسه والأنفي إطلاق رقبة بآية تفي كفارة الأيمان والظهار دل على الإجزاء بالكفار إذ لم تقيد فيهما وعندنا فقيدها في القتل غيم ها هنا قالوا خلاف الأصل والتخصيص مع تقيد في فصل تأويل يقع نعم malam har yanzu yana nan yana bayani akan asbabul zuhur ma'ana asbabu asbab ɗin da za ta sa abin nan suna ko kuma bayani ya zama zahir me a zahir arja ma ya tamilu ma'anayi ne fa hasar hofi a hadihi ma arja yawwa to shi ne malam ya ce al-itlaq yana fuskanta a taƙi yawwa yana fuskanta a taƙi mana wani zai iya da'awar wannan abin a almutulat ne wani kuma ya ce wannan muƙayyad ne ina fatan mun gane idan aka ce almutulat a wajen malaman usul shine mai, mun yi shi a darsin da yake baya me almutulat ala sabi huwal mutanawil wasu kuma su ce huwal mutanawilu liwahidin labi ainihi bi itibarin haƙiƙa a shamila jinsi huwal lafzul mutanawil liwahidin labi ainihi bi itibari alhaƙiƙa a shamila jinsi wasu suna fassara almutlaq ta wannan lafazin abin da ya zamanto cewa yana ɗaukar abu guda ɗaya a cikin jinsinsa duka yawwa amma a zahirinsa yana ɗaukar duka jinsin amma kuma guda ɗaya ake bukata yanzu fa tahariru raƙaba ya haɗa duk wani nau'i na raƙaba amma kuma in aka yanta guda ɗaya an gama da aiki da ayar shine kaga a tarifin ka kai kuma daga ka gawo kace ala sabilil badal saboda haka bambanci dama tsakanin al da kuma al'am shine shi al'am umumuhu ko kuma istigraki shi kuma al-mutlaq umumuhu badali ina fatan kun gane wannan shi ne bambanci tsakanin al'am da kuma al-mutlaq wannan ne bambancin da yake tsakanin su wannan umumuhu badali wannan kuma umumuhu istigraki saboda haka malam ce wal mutlaqul aslu bila tardid kamar yadda at-ta'sis shine al-asl ko a kan takid haka ne yawwa sannan kuma attabayun shine asil kan attarado to haka shi ma shi ne al'asil a kan akan saboda haka ba za ka ce wannan sunan ba ne ba za ka ce wannan sunan ba ne ko wannan hukuncin muƙayyad ne sai in ba zai yi a zama da shi mutlak ba saboda ƙa'idar المطلق يجري على إطلاقه ما لم يوجد التقييد نصا أو دلالة ما لم يوجد التقييد نصا ina fatan mun fahimta saboda haka ba za a yi da'awar cewa wannan sunan muƙayyad ba ne sai in an rasa yadda zai ya zama mutlaq ina fatan mun fahimta saboda haka shi ne malam ya ce ai wal hanafi itlaqu raqabatin bi ayatin tafiya wajen malaman hanafi an mutun yawa matar shi ziyari kawai a bar shi a mutlaq mana zai iya yanta kafiri tunda Allah bai faɗi imani ba a gurin sai fatari raqaba ba za mu ce za mu je mu ɗauko ayar kafaratu qatil khata mu haɗa su ba saboda a kafaratu qatil khata fatari raqabatin mu'mina so ba za mu ce za mu ɗauko ta mu haɗa shi da nan gurin ba ina fatan kun gane malam yace izlam tuqayyad fihi ma wa indana faƙaidu hatil ƙatil rima hahuna amma mu a wajen mu malaman malikiya to za a je a ɗauko wancan taƙidin ne sai a haɗa su guri guda ya ce ƙalo khilaful asli sun mana raddi cewa wannan khilaful asli ne saboda al'asul shi ne itlaq wa ma'a taƙayyudin fi fasli ya ƙa shi kuma taƙayyudi wani nau'i ne na tawili dan haka ba bukatar shi ina fatan mun gane kuna ganewa ko har yanzu muna nan muna cikin al-zahir mm. malam ya ci gaba da cewa wal'amu wal'amu fil ifradi kullum zahiru wa fi aqallil jam'i qat'an sa'iru wal khulfu fi aqallihi qawlani aqwahuma thalathatul lasnani فخلف زيد وابن عباس بني عليه والأخوين زيد يعتني بحجر علم بهما عن الثلث قال ابن عباس بلا ذاك ترث malam ya ce wal'amun fil ifradi kullum zahiru. allafzul am allafzul a wajen malaman usul in banda hanafiya to yana cikin ƙabilun zawahir abin da ya sa baya cikin ƙabilun ƙafiya shi ne saboda ni eh saboda mai baya cikin ƙabilun ƙafiya al'am a'a to me yasa bai zama nasi ba me yasa la ya kunu min ƙabilun saboda za a iya taksisinsa koyaushe shi yasa baya cikin ƙabilun ƙafiyat shi yasa wasu suke ganin ma bai halatta ka itikadin cewa wannan an bane dole sai ka yi bincike baka samu mukhassis ba saboda kusan duk umuman mukhassasa ne akwai malaman usul din da suke ganin duka umumat guda biyu ne kawai ba a yi tafsirin su ba amma in ban da su duka wani am a cikin qur'ani da hadisi an yi tafsirin sa da wanne da wanne a ah, wani wa alaikum ummatukum ah shi ai ba am bane ba am bane logawi am logawi muke magana wancan ai am ne orfi kuma akwai sabani da wanne da wanne la ilaha babu wanda ya cancanta bauta masa sai Allah wani an yi taksisinsa <laughs> ko ba ka kula ba ina taksisin yake illallah da ai shine taksis <laughs> ko ba ka gane ba la ilaha kaga kaga ni kira ce fi siyaki annafi ta kora duk wani abun bauta illallah kuma shine Shi shine aka yi taksisi ce wallahu bi kulli alim wallahu bi kulli shay'in alim kaga lam tukhassas saboda Allah ya san komai har yanzu kuma ba a samu abin da Allah bai sani ba to sai kuma me oge shi ma ba a yi tafi ba a'a wallahu ala alakulli shayin qadir ita ma an mace amma ce eh, amma dai akwai irin su Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sun yi wa malaman usul raddi su suna ganin cewa akwai wasu umuma ɗin da ba a yi tafsirin ba irin su alhamdulillahi rabbil alamin da sauransu amma su malaman usul suna cewa ma min amin illa wa qad khussa illa an yasir ina fatan mun gane to kasancewa al'am yana iya yiwuwa a yi tafsirin sa wannan shine dalilin da yasa suke ganin al'am din baya cikin kafiyat, yawa ina fatan mun gane shine malam yace wal amu fil ifradi kullun zahirun am zahir ne a ta fuskar afrad ɗinsa dilalatul am ala afradihi zahira shine abin da malam yake so ya faɗa sai ce wa fi aqallil jam'i qat'an sa'irun amma shin akan a mafi karancin jam'i wannan shi kuma ne mana a yi wajen da yawa daga cikin malaman usul bai halatta a yi taksisin am har ya koma ƙasa da uku ba saboda shi ne a jam ko kuma ya koma ƙasa da biyu a wajen waɗanda suke ganin ƙallon jam'i isnan ina fatan mun gane sai ya ce wal a ƙallihi ƙaula ne. amma an yi saɓani a kan nawa ne a ƙallul jam'in a ƙuwahu ma salasa lasina ne zancen da ya fi inganci ne a ƙallul am ne salasa ba biyu ba ya ce fa hulfu zaidin wa buna abbasin buni alai saɓanin da abdullahi ɗan abbas suka yi da zaidu kan wannan aka gina shi a wajen shin a idan mutum ya mutu ya ba ‘yan uwan shi guda biyu da mahaifiyar shi shin wannan mahaifiyar za a ba ta sulusi ne ko kuma ‘yan uwan nan za su kore ta daga sulusi su koma da ita sulusi a zaidu bin sabit malamin ibn abbas ne saboda shi ibn abbas lokacin da annabi sallallahu ya rasu bai kai shekara 20 a duniya ba saboda haka ibn abbas ya dinga bibiyar su zai bin sabit ne yana yin karatu a wajensu ina fatan mun fahimta saboda haka su ne malamansa a wajensu ya yi karatu ina fatan kuna fahimta to don haka a ya saba masa amma a rabon gado shi zai na sabid mazhabarsa shine yan uwa guda biyu suna hana uwa cin sulusi sai dai za su mata hajjibu na kusan sai ta ɗauki sulusi ina fatan mun fahimta su kuma su ibn abbas suna ganin a'a za a koma logan larabci ne daga salatin saboda ibn abbas har ma yana tambayar sai usman yana cewa ta yaya za ka yi hajabin ‘yan uwa ta yaya za ka yi hajjabin uwa daga sulusi zuwa sulusi kuma isnail ba jam'i ba ne lafi logatika wa lafi logati ƙaunika a yarenka da yaren mutanenka biyu ba jam'i ba ne sai sayyidina usman ya ba ibn abbas abin nan bayani da amsa ya ce masa kaifa ughayyiru shay'an kadma ba fil amsa wa amila bihin nas yace ya zan yi na canza abinda ya zamanto cewa ya riga ya yada a gari ko mutane sun yi aiki da shi ina fatan mun gane kuma mazhabar zaidu din nan da ita ake amfani a rabon gado saboda kusan duk mazahibin salasa din nan a rabon gado a mazhabar zaidu suke Mai da mai rahabiya ya kawo ko ya ce dalilinsu ne annabi ya ce me eh a afradukum zaidu wa nahi kabiha saboda haka annabi ya ce a afradukum zai duk da ibnu taymiya ya na hadisin amma dai su wannan yana daga cikin hujjojinsu na bin mazhabar zaidu a rabon gado shi sa idan ka kalli rabon gado za a gaba saɓani da yawa saboda mazahibu salata din nan kusan dukkansu akan akwal din zaid bin sabit sai shi yasa mas'aloli yan kaɗan ne aka samu saɓani a rabon gado yawancin saɓaninsu da hanafiya ne ina fatan mun gane kama a mas'alar jaddu ikhwa a wajen jumhur suna ganin in jad yana nan ikhwa suna nan kowa zai ci gado saboda titi ɗaya ne ya haɗa su ina fatan kun gane a gani shi titi ɗaya ne me ya haɗa ka da ‘yan uwanka waye ya jona ku uba waye ya haɗa ka da kakanka uba suka ce to tun da titi ɗaya ne ya haɗa kowa ya ci gado mana ina <laughs> ai talaka baya tashin talaka ko saboda haka suka ce titi ɗaya ne ya haɗa ku to ya kamata a ce shi ma a rabon gado ɗin kowa ya ci su kuma su abu hanifa wanda su ɗauko mazaba ne daga na abubakar radiyallahu anhu suka ce a'a ai allah maɗaukakin sarki ya kira kaka da uba a cikin alƙur'ani a wacce aya na wata ba tu millata ba'i ibrahim ibrahim baba annabi yusuf ne ko menene nashi shi kakan shi na nawa na nawa na biyu wa ishaqa kakansa na ɗaya yawwa ina fatan kun gane saboda haka shi sa shi abdullahi dan abbas yake cewa ajaban lizai kaifa ya ji ibn ibn ibnan wa kaifa ya ji alul ibn ibnan wala ya alul abal abi abal. to kaga inda mutum yake saba malamin shi da ladaji yace ajaban zaid kai akwai mamaki al'amarin zaidu ya za a iya sanya dan da a matsayin ɗa? an yi an yi ittifaki cewa dan da a matsayin da yake yana ɗaukar hukunce hukuncen sadika ya yace amma wala yaji ji al'abal abi aban amma ba zai sa uban uba uba ba ina fatan kun gane to saboda haka shi yasa aka yi wannan saɓanin. su su ibn abbas sun koma luga kuma gaskiya ni na fi gamsuwa da mazhabarsu idan mun zo rabon gado da mazhabar zaidi muke amma dai mazhabarsu ta fi karfi saboda a larabci abubuwa uku muke da shi muna da mufrad muna da musanna muna da jam'i to ya za musanna ya kare wannan ya zauna makwafin jam'i ai ba zai yiwu ba tunda Allah maɗaukakin sarki ya amfani da lafazin ikhwani fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus to ikhwa kuma yana nufin salasa idan guda biyu ne me za a ce musu ni ko oktani ina fatan mun gane na'am cika shek mu'tarifun li ghairihi darahima salasatun ثلاثة قد ألزما والماجشون درهمين yulzamu wa huwa majaza fihi fi ma yu'lamu na'am daga cikin daga cikin misalan wannan ka'idar da aka yi sabani ta shin jam'i yana fara daga biyu ne ko kuma yana fara daga uku ne yanzu idan na ce zan ba wa malam shu'aibu nerori nerori jam'i ne ko zan ba malam shu'aibu nerori <laughs> to a wajen a malikiya sai na ba shi naira uku sannan zai zama in rantsuwa na yana kubutance wallahi zan ba wa malam aibu nerori ina fatan mun gane to dole in ba shi akalla naira uku tunda ban faɗi adadin nerorin da zan ba shi ba to in ina so rantsuwa ta ba zan yi kafara ba sai na ba shi akalla naira uku zuwa sama amma a wajen maji shuni kawai in na ba shi naira biyu ma na kubuta saboda shi a wajen shi jam'i yana farawa ne daga biyu shi abin da malam yake nufi a nan gurin da ya ce mu'tarifun li ghairihi da rahima wanda ya ce zan bawa zai bawa wani dirhamomi to an malikin salasatan qad ulzima a wajen imam malik ya waje bai bashi dirhami uku wal majishuni dirhamaini yalzam a wajen majishuni kuma kawai dirhami biyu ma yayi wa huwa majazun fihi fi ma yu'lamu eh dan haka dirhamaini din majaz watan da dai an samu malaman da suke da kamar yadda nake yawan maimaita muku wannan shi zai ƙara fito muku da amfanin wannan littafin za ka koyi usul za ka koyi fiƙihu a lokaci guda kaga yanzu ga shi ya kawo mana ka'ida ta usul shi kuma ya kawo mana misalai har guda biyu na hajjubul um shin bil akhawaini ne ko kuma bil ikhwa ya kawo mana kuma wanda ya itirafi zai ba wani dirhamai shi in ya shi biyu ya fita ko sai ya ba bashi dirhami uku to kaga wannan yana daga cikin fa'idar wannan littafin Allah ya saka musu da alkhairi mm. a kusan shine fa'idar da irin waɗannan littafan ba su da yawa a usul wanda suka ɗara ragowar shi ilimin usul za ka samu kusan iri ɗaya ne duk mutumin da ya samu littafan usul biyu uku hudu ya iya su da kyau to duk littafin usul ɗin da aka mai zai iya koyar da shi sosai yawanci maimaici ne kowa za ga abin da yake ƙara ɗan kaɗan to amma inda waɗannan littafan suka bambanta Shi ne kawo fiƙihu a ƙarƙashin usul ɗin to kuma mutum ba zai cika malami ba sai ya iya duka biyu idan ka iya usul ba ka iya fiƙihu ba ka zama cikakken malami ba in ka iya fiƙihu ba ka iya usul ba to ko istihadi ma ba za ka iya yi ba kuma ko ijma'i ake ba za a haɗa da kai ba saboda ba ka iya <laughs> usuli ba kamar yadda eh, abin ibn qudama ya kawo a cikin rauda yace wal faqihu alladhi laysa bi usuli laysa min ahli ijma saboda haka mutumin da ya sha fiqihu ya haddace su muhtasar da littafai manya saboda haka in aka zo ijma'i in ya saba kawai za a iya to cewa malamai sun yi ijma'i ko da shi ya <laughs> shi ya saba ko kamar yadda yaran malam shahibi yake faɗa saboda ba shi da chemical <laughs> ba shi da kemikal ɗin eh kuma wato shi daga cikin fa'ida ilimin usul kamar yadda kuke yawan gani za ku fahimta a cikin wannan littafin wato shi usul zai maka iktisar na ilimi duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya fahimci usul da yawa ya fahimce shi da kyau to zai zarta malaman da suka fi shi haddace littattafan fiƙihu da nisa in yana da littafi ɗaya biyu na fiƙihu da ya iya zai ɗara malamin da ya haddace tafan littattafan bu ishirin saboda ƙa'ida ɗaya zai baka wacce ba ta wuce rabin layi ba sai kawai ka ga a ƙarƙashin ƙa'idar akwai hukunce-hukunce na fuki da yawa cikin sauƙi da za ka iya fahimta su ina fatan mun gane yawwa yanzu ka ce alaƙiru la ya zulu ka gani ƙa'ida ce usuliya ƙa'ida ce fiƙihiya ka ga a ƙarƙashin ta za ka fahimci abubuwa da yawa mutumin da ya yi kokonto ya sha ruwa kafin rana ta faɗi me hukuncin azumin shi na ya kare saboda alekinu shine baka'un nahar yawwa mutumin da ya kokonto alfijir ya keto ko bai keto ba sai ya sha ruwa me hukuncin azumin shi na azumin shi yana nan in ya sha ruwa kaga dai yana gargashin alekinu la yazulu bi mutumin da ya yi hatsaniya da matai sai tunanin kamar ya sake ta me hukuncin auren tana nan a matai shi saboda alaƙinu la yazulu bi amma mutumin da ya gama ta kan hanya fa ya yi tunanin kamar sun yi aure ko ba su <laughs> yi aure ba mai hukuncin auren shi na ba aure alaƙinu la ya zo mutumin da yana da alwala sai ya kwanta alwalar ta kare ko bata kare ba in ba ba malike bane me hukuncin alwalar shi tana nan saboda alekinu la yazulu bisha amma yanzu mutumin da ya san bai da alwala amma sai ya kokonto kamar da zan fito fa na alwala shi kuma mai hukunci shi ba shi da alwala saboda alekinu to kun ga wannan ka'ida ce wacce bata kai layi ɗaya ba amma ga hukunce hukunci da yawa a ƙarƙashin su to wannan yana daga cikin fa'idar haddace waɗannan ƙa'idojin idan shi ta ma min jinsin wahidin wa huma wahid da dakhalat huma fil ukura kaga wannan ƙa'idar a ƙarƙashin ta akwai abubuwa da yawa mutumin da bai yi ɗawaful wada ba bai yi ifada ba in ya zo tafiya in yi ɗaya ɗaya ishe shi matar da take da janaba sai haila ta zo mata sai ta jira kawai idan ta kammala sai ta wanka guda ɗaya a wajen wasu malaman mutumin da ya zo ya taran liman yana ruku'u sai ya kabbara ɗaya da niyyar ta kabira ta ihram da kuma kabbara shiga ruku'u saboda izista ma ta tani min jinsin wahidin wa ma wahid da dakhalat ihdahuma fil ukhra mutumin da ya shigo masallaci bai rakata fajr ba to sai ya yi nafila raka'a biyu ta isan masa daga tahiyatul masjid da kuma rakatan alfajir to wannan yana daga cikin fa'idoji saboda haka shi yasa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi qawaidul fiqhiyya da kuma qawaidul usuliyya kamar yadda qarafi ya faɗa Abul Abbas wanda ya rasu a shekara ta 684 yake cewa za ta wadatar da kai daga haddace duka yawancin littattafan fiƙi ina fatan mun gane insha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu tashi daga at-ta'wil za mu tashi daga at-ta'wil a darasi na gaba insha Allah za mu ji mai ta'awil kuma za mu ji kashe-kashen ta'awil a 'yan mintunan da suka rage mana kamar guda biyar zuwa shida bari mu amsa ko da tambaya biyu ne na amma ni cewa ana ana inda duka mantane da zarfinta saboda ana so ya zama na ta yi wato gaba da ita mai bada kuma ta gama ibada a cikin gari. tambaya nan shi ne waɗannan da suke wa daga idan nan gaba ɗaya sun daga farko idan nan zuwa ƙarshen su tana cikin ibada ne ko koya ne in kuma haka ne to ai a cikin ibadar an samu wuraren lokacin da zai haila gida biyu to ya aka yi ne ya balara ta kuma da gida bari in sa wani ya baka rabin amsa ko kuma kafin ya baka bari ka in tambaye ka me ake kira ibada me ibada yawwa yawwa yawwa to kaga idan ka ce al'ibada tarifin ibn taymiya kenan ko wanda ya rasu shekara ta 728 shekul islam Ka san ibn biyu ne akwai abul barakat to kaga a tarifinsa da ya ce ibada shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali az-zahira wal batina kaga idan muka fassara shi da wannan kawai a ma'anar ibada shine abin da Allah yake so so ba dole sai ta aikata wani abba iya zaman iddar da ta yi mun ce ibada ne shi kanshi ta yi ibada yawwa kuma ai shi wannan jinin a wajen malikiya da suke ganin shi ne idda ta yi shi wannan jinin kawai ratsuwa ya yi jimla ce itirazi alama halala hannun irab saboda haka gane ko ratsuwa ta yi ina fatan mun gane so tun da ratsuwa ta yi kaga kawai ta ratsu ne amma ba ta ciki ka gani tsalu ya nuhu ƙadi jadaltana fa aksarta jidalana fatina bi ma ta iduna in kunta mina sadiƙin Ƙala inna ma ya ya'tikum bihin lahu, in sha'a wa ma antum wala yanfa'ukum nusi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yuhyikum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un sai Allah ya ce me am ya yaqulu naftara kulli <laughs> kulli tufu fa ijirani, ijrani wa ana bari'un mimma tujrim sai fara sai kara cewa ne wa uhiya ila nuhi to me mahallin am ya yaqulu naftara kaga shigowa yayi ana cikin kisa annabi nu sai aka shigo ta aya ɗaya wacce take magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita haka shi ma in muka ce ibada ne ala kaulin malikiya wannan jinin ya ratso ne ya wuce kuma aka ɗora aka ci gaba da ibada ina <laughs> ina fata mun fahimta yawa yanzu a dararen goman ƙarshe ba an ce duk mutumin da ya yi sallah tare da liman ba me hukuncin shi fa innahu man sallama al imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamu layla ku koya haddace hadisi da lafazin san za ku iya yawwa fa innahu man qama ma al imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamu layla to an rubuta mai qiyamu layla amma duka daren ya tsaya ko yayi baccin awa uku ko awa hudu to shi kila ka gane amsa to shi daga pakistan ne ya zuka afghanistan eh, na'am yawwa to akwai mai wata ta da hmm. yana wannan majishuni malami ne a mazhabar malikiya ibnul majishun sunansa kenan saboda yanayin waka ne yasa mai wal majishuni amma ba mazhaba ba ce dalibi ne cikin daliban maliki malikiya saboda haka shine ibnul majishun ina fatan kun gane to taka ta karshe.

wasu malamai ne ko sahabbai suka tafi akan haka amma ba urfin shari'i ba ne saboda shari'a ba ta amfani da biyu a matsayin jam'i tana bambanta tsakanin jam'i da musanna alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli thank you ma qabalakum minan nisa'i ka gamsu ai ba urfu shar'i ne, a shari'a biyu daban uku daban yawwa kaga idan da a ce kamar yadda kusan ko'ina sallah ta zo a shari'a yana ɗaukar ma'anar zatin ruku wasu sujud allati tabda'u bi takbiratul ihram wa tantahi bi at-taslim kaga kusan duk inda sallah ta zo da wannan gurin ta sai yan gurare kaɗan kamar a suratul tauba Kuzmina mawalin sadaqatan tudahiruhum wa tuzakkihim biha sai ce me wa salli alaihim ka ganin ba urfu shar'i bane amma dai akalla algalib shine idan aka yi amfani da sallah tana nufin abin nan sallah wasu take da ruku amma wasu guraren ana amfani da shi a suratul azab kuma inna allaha wa mala'ikatahu ya ayyuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima falahunna sulusa matarak fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna sulusa matarak wannan ba urfu shar'i bane yasa bai zama urfu shar'i ba saboda abubuwa guda biyu abu na farko shine fawqa din nan a wajen wasu a wajen malaman loga tana zuwa sila ko kuma za'ida ka gane ko sannan abin da ya fi wannan ƙarfi kuma shi ne. akwai 'ya'yan ɗan uwan sa'ad da suka rasu su biyu annabi ya ba su sulusai su kaga ba urfin shar'i ba ne hadisi ne ya fassara ayar yawwa wannan kuma duk zai iya zama ya shiga cikin taksisi ko wani abu makamancin haka amma ita ita fauka sila ce babban abu kuma shine ga hadisi ba wafa ba bane qur'ani yana bambance biyu da uku akwai bambanci tsakanin biyu da uku gashi nan mun baka misali da ayoyi har guda biyu so akwai bambanci tsakanin biyu da uku oh Allah ya bamu dacewa za mu tagaita nan insha Allah za mu ci gaba da ita inda muka tsaya a darasi na goma sha shida kafin lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.